Assalamu alaikum barkamu da haka sanin ku mun sake kasancewa da mu a wani sabon shiri. Zargin komawa addinin Kiristanci da aka yi wa jarumar Rahama Sado yanzu gaskiyar zancen ya bayyana. fitacce jarumar hausa da turanci wato Kanu da nollywood rahama sadau ta mayar da martani da wani saurayi ya yi tambaya akan komawa ta addinin kiristanci jarumar ta kasance wanda tana janyo wa kanta magana akan abubuwa da take yi musamman al'adun da ta ɗauka a wajen wanda ba addinin su ɗaya ba turawa da mutanen kudancin ƙasar nan Yarmar ta yi wallafa a shafin ta na Twitter kamar haka, yanda wani saurayi ya mata tambaya nan take, Kowa ta mayar masa martani cikin gaggawa. Bayan jarumar ta wallafa wannan gajeren bayani sai wani matashi ya mata tambaya da cewa na ji an ce kin koma addinin Kiristanci. Shin da gaske ne ko ƙarya? Wannan hatsaniya ta samo asali ne biyo bayan wani labarin ta ɗaya da ya bullo a kwanakin baya a yayin da wani mawaƙin ƙasar Amurka wato akan ya kira ta domin ya taimaka mata bayan korata da masana'antar Kano ta yi dalilin bullar wata bidiyonta da mawaƙin Hausa mai suna Kilasis ɗan kudancin ƙasar nan. a haka ne aka yi ta zargin jarumar da koma addinin kiristanci da kuma karɓansa wanda wasu za su ga alamu sun bayyana jarumar gaba ɗaya ta ɗauki al'adar mutanen waje tana amfani da ita a gida najeriya baya da haka ya kasance irin suturar da take sawa ta sha bamban da al'adar hausa fulani da kuma addinin musulunci baki ɗaya irin waɗannan suturu da jarumar take sakawa su ne kan gaba wajen jawo mata cece kuce a masana'antar kanut da kuma zargi da tsinuwa a kafafen sada zumunta duba da ita ce jarumar da tafi fi canja al'adar yaran hausawa tambaya ga masu biye da mu shin kuna ganin abotar da rahama sado take ga mutane na kudanci da kuma turawa ba ta ɗaya daga cikin abin da yake canza kalar jarumar da kuma al'adar ta haɗe da addininta duka duka ana muke zuwa muku da ƙarshen wannan shirye-shiryen namu sai ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe mun gode za mu so mu karɓi ra'ayoyinku a sashen nan namu na tofa albarkacin baki sai an jima